Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista, kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci? Mai tambaya, Malami Kura, garin sarkin noma a jihar Yoba, Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kurra da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da Wakilin a ashiyar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubba Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce. Wato maganan Prime Minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne. Ya wato Odata menene bambancin su to? Duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne. Menene bambancin su? Inda tsarin mulki ya tanada. Inda tsarin mulki ya tanada za a kira wannan Prime Minister sai a kira shi Prime Minister. Inda tsarin mulki ya tanada a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa. Sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu. Um, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko. Sa'annan wannan prime minister kuma shugaban ƙasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban ƙasan yake da shi shi bai da shi. To, dakta kamar menene shugaban ƙasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban ƙasa bai da shi misali. Alal misali zaɓen shugaban ƙasa ana zaɓe ne na gama gari wanda ƙasar gaba ɗaya za ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. Sa'an nan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taɓa yi ba zaɓen gama gari ake masa ba ana zaɓen sa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin 'yan majalisu a nan ake zaɓen prime minister misali in an yi zaɓen senatoci a Najeriya in sun je Abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaɓen prime prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da yanzu yanzu wanda shugaban ƙasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yancin kai a alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya prime minister zaben prime minister lokacin aka yi tsarin mulki wato da turan. turanci yake kiran parliamentary system of government don haka da aka zamu da aka samu yancin kai a 1960 wannan tsari muka fara an yi zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba da suka haɗu a Lagos a wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin 'yan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaɓa prime minister daga cikin su ne za a zaɓa shugaban ƙasa a amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wuri shugaban kasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikakken iko a wancan tsari. don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin Najeriya wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya suka haɗu a Lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin ikon da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai domin sai mutum yana da ƙarfin ikon da zai zaɓi prime minister shi kaɗai wannan fatin za ta zaɓa don haka suna buƙatan alliance abin ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne NPC daga arewa wato Northern People Congress tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizen daga can um, um, South East Nigeria under leadership of um, Dr. Namdi Azikwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zabi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda yake da karfin iko na gwamnati aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Najeriya wanda kuma ba sake yi zuyi ba zuwa yanzu sa'annan aka zaɓi shugaban ƙasa har a wancan tsarin ma akwai shugaban ƙasa amma shugaban ƙasan bai da cikakken iko shugaban ƙasa ne na jeka na yi ka wanda da turanci ake kiransa ceremonial president a wannan lokacin sai aka zaɓi Dr. Namdi Azikwe shine ya zama shugaban ƙasar Najeriya amma na buki ne ake kiransa in, in akwai bukukuwa Najeriya shine zai jagoranci bukukuwa bukukuwa kamar yaya wani irin buki irin bukin ratsa rantsar da shugaban ƙasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan-manyan baki da za a yi daga ƙasan waje shine zai je ya karɓe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban ƙasa a wancan lokacin dr namdi aziku a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kiran parliamentary system of government. to doctor da aka yi wannan haɗakar kuma aka yi wannan shugabanci na Prime Minister da kuma na ah, shi shugaban ƙasa na biki wato kamar yadda ka bazayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da an an nan samu tasgaro daga baya to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta ɗauka su suka yi haɗaka wato marriage of alliance suka yi haɗaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban kasa. sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG AG shi kuma ƙarƙashin Chief Awolowo to dokta shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke gudanar da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai shi bai haɗa gwamnati da su ba don haka shi ya zama shi ne babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar nashi na AG to wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a iya sallamansa to data in an gaji da shi za a iya sallamansa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake domin ba zaɓen gama gari aka masa ba ba zaɓe ne wanda 'yan majalisu a Lagos suka zaɓe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire su sake zaɓen wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban ƙasar ma bara a nemi a ji bakinsa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta, in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su iya su je su nemi wani 'yan jam'iyya su haɗa kai in sun haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister. To yanzu dakta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka. In jam'iyyar zan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara talatin yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa duk lokacin da fatinsa ya ci zaɓe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da ya ce zai shekara hudu ya tafi ko shekara uku ya tafi ko shekara takwas ya tafi a'a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in ko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka aka sojoji suka shigo cikin mulki suka kakkashe wayannan mutanen da na irga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello uh, Um, uh, kisa akintola da sauran manya-manyan sojojin najeriya a january 1966 najeriya ta koma ƙarƙashin sojoji na shekaru da dama to dakta yaushe ne kuma uh, najeriya ta sake dawa kan mulkin demokuraɗiyya na zaben shugaban ƙasa na gama gari wadda yanzu haka najeriya ke kanta a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai yi shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki. yanzu dakta shi shugaban ƙasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u jam'iyyarsa ta ci ya ɗare kan karagan mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan. Akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a Najeriya ba ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irinsa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne to shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake ta batu a kai yaya bambancin ayyukansu yake da wancin shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na firayim minista da muke da shi da kuma shugaban ƙasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jibga ma shi shugaban ƙasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban ƙasa shi ne mai tare baki shi ne mai karɓan baki shi ne mai seremoni shi ne duk duk abin da kike bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma ƙasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga Amerika a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na gaya muku yana da karfin iko na shekara hudu zuwa takwas in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a matsayin shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly a national assembly ta yi impeaching nashi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban ƙasa da firaminista da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Moduba Adama da ke Yola Adama, Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado, da mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.